أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليتوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول الله سبحانه وتعالى ليساك هذا من ونمريتي مريتين laraba sha شابه رمضان a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shine a bakwai ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya a darasinmu na jiya ko in ce a cikin karatunmu na a tafsirin alkur'ani mai girma a jiya in tsaya kan inda malam as-sa'idi yake bayyana mana ma'anonin waɗannan ayoyi da muka je an maimaita karatunsu za mu tashi daga inda daga inda yake magana akan walau amana ahlul kitabi lakana khairun lahu malam sa'idi yake cewa fi hada min da'awatihi bi lutfi al-khitab ma yad'uhum ila al-iman a wannan magana da Allah maɗauki ke cewa walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahu akwai amfani da hanyar tausasawa ta magana wanda zai janyo waɗannan ahlul kitabi su yi imani sai ce walakin lam yu'min minhum illa qalil sai dai kuma a kaɗan ne kawai daga cikinsu suka yi imani in mun lura da uslubin malam sa'adi wajen sharhinsa da tafsirinsa a cikin nassin sharhin bai lazimta wa kansa maimaita dukkanin ayoyin ba ko su ayoyin zai kawo muku ne fassarar tasu za ka fahimta cikin nassin ba kalma kalma yake bi fassara ba shi yasa muke bi mu yi magana fassarar kalma kalma sannan kuma sai mu fara karantawa ina jin jiya mun karanta mun yi magana kan ma'anonin kalma-kalma na wannan ayoyi ne. to shi yasa ba za ka yi mamaki ba da ya kawo wannan cewa wa aktharuhum fasiqun mun ga ba shi ne nassin yadda yake a Qur'ani ba amma cikin fassararsa ne in kana fahimtar me yake bayani to insha Allah za ka gane yace sune ne al-kharijuna an ta'ati Allah al-mu'aduna li awliya Allah bi anwa'il adawa masu adawa da gaba da waliyan Allah madaukaki da hanyoyi daban-daban ko ta hanyoyi daban-daban na gaba da adawa sai ce walakin min lutfillahi amma duk da haka daga cikin tausasawar da Allah yake yi bi ibadihi almu'minin ga bayinsa mu'minai annahu radda kaidahu zamu ga cewa ya mai da kaidin su ahlil kitabi makircin nan da suke in ba kuma ta baya mana tun a baya yadda suke jin haushin ku zama mumine yadda suke so saboda hassada ko kauce daga kan hanya kullum tunaninsu shine a su lalata ku ku bar hanyar Allah har ya fito uru-uru ya kira cewa in kuka yi da'a ga wasu daga cikinsu to za su mai da ku kafirai bayan kun yi imani sannan sai ya ce ku ji tsoron Allah sannan kuma ku riko da igiyar Allah a samu a cikin ku masu wa'azi masu ilmantarwa masu kiran mutane zuwa ga hanya mai kyau suna umarni da abu mai kyau suna hani daga mummunan aiki kada ku zama cikin waɗanda suka rarraba kada ku koyi da su waɗancan yahudawa da nasara da suka rarrabe addinin suka tsutsure zukatansu suka farraba kar ku kama da su sakamakon su shine kaza shine kaza ran yaushe za a gani ranar da fuskoki suka bambanta da kaza da kaza in kun fahimci su yakin abin da muka wuce a baya duk ya taɓo waɗannan abubuwa to saboda tausasa wanda Allah ke wa bayinsa sai mai da wannan kaidin fi nuhurihim a kansu ya zama cewa ba za su iya cutar da ku da komai ba wannan kun kula yana fasara mana ayar lan yadurukum illa adha ko yawa lan yadurukum illa adha ba za su cuce ku da komai ba sai musguna ba abdurru nan kamar da malamai da yawa suka fassara shine cutar wadda ta taba jiki ko dukiya aza kuma ita ce cutarwa ta baki surutu izgilanci zagi da suka da maganganu da suke taba mutunci waɗannan abubuwa in mun lura da su Allah maɗuki ya kore na farko cewa ba za su yi muku komai ba saboda tsarewar da Allah ya yi amma wancan za su yi su karata ba wani abu da zai taba ku saboda wani lamari ne da baya taɓa jiki Allah san fahimci nan sai ce falaisa alal mu'minina minhum dararun fi adiyanihim wala abdanihim muminai babu wata cuta da za ta zo musu daga ahlul kitabi ko a addininsu ko kuma a jikinsu wannan malamai suna cewa muminan nan da ake faɗi waɗannan muminan kawai daga mutum ya ce shi musulmi ne ake nufi ko kuwa in mun lura da abubuwan nan da Allah mulki ke mu labari musamman a wannan ayoyi wani zai ce to ai yanzu a halin da muke ciki za mu ga kaskanci da aka ce an bugawa yahudu da nasara yanzu ba haka ba ne wani zai ce yanzu ai su ne ma ke rike da duniya wanda suke cikin kaskanci shine musulmi za a kawo wannan tambayar ko ba za a iya kawo za a iya kawo shi yasa malamai suka tattauna mafi kusancin maganar da ake faɗa a nan ita ce muminai dama da ake nufi muminan da suka tsaya akan hanya daidai wa da yadda Allah yake so ta ɓangaren su mai kyau ce kintsatsiya ce akan turba take daidai da ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan a aikace shari'ar da suke bi da ayyukan da suke yi suna cancantar wannan suna na imani to in aka samu wannan sharadi to shine Allah madaukaki ba zai fifita waɗannan ahlul kitabi akan mu'mini ba an fahimci abin yawwa kowa lura da halin ku da muke ciki mu yanzu hali ne na kamar da balarabe ke cewa hali ne la nuhsadu alai wani yanayi ne da ba a mana hasada a kansa kasan an yi maka hasada ne in kana cikin daɗi ba ba cikin daɗi muke ba hali ne mara daɗi a addinancen an yi nisa da addini a aƙidance a cikin masu da'awar musulunci la ilaha illallah muhammadu rasulullah za ka samu masu bautawa jinsi daban-daban na abubuwan halittar allah ko mai bautawa ɗan adam akwai mai bautawa abubuwa da yawa tsafe-tsafe ga suna duk abin da aka kafurta wasu al'ummomin saboda shi ba wanda wannan al'ummar yanzu ba ta yi ta ɓangaren aƙidar da ta ɓangaren zunuban a aikace duk wani zunubi da aka halakar da wata al'umma saboda shi to a wannan al'umma ta mu yanzu ana yi ko za ce ba haka ba to yaushe za a cancanci irin wannan kariya idan wani abu ma da zai sa wani ya rude idan aka ce ma an fifita alul kitabi akan ko an fifita irin wannan masu imanin namu ne yanzu akan alil kitabi ko akan kafaran duniya baki ɗaya wani zai ce to ya ma abin yake ne ma'ana kamar abin ba da gaske ba in ku da gaske ne to lalle Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ya maganar masu imani to masu gangariyar imani yake nufi malam zaimin a cikin bayan ya kawo tattaunawar wasu malamai abin da ya fifita ke ne ce wannan ne za ka riƙe ka zama cewa baka samu tufka da rawar kuma baka samu tuhumar wasu ayoyi na a akan cewa sun gama aikin su ba wasu su ce ana nufin yahudu da nasaran na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi amma da khitabi galibi a ƙur'ani yana zuwa ne umuman kuma idan ba an samu dalilin taksisi ba to kar a kawo wannan taksisin a ce iya al'ummar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai ya zama cewa kuma sannan ga nasoshi ai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari dama da yake faɗin abubuwa da dama da za su faru dangane da ko wannan al'ummar ko kuma su yahudawa ya zama da wani misali asali suna ma magana akan lan yagurukum illa adha wannan illa din istisna'i ne ya ko to istisna'in wannan iri ne muttasil ne ko kuma munqati hmm ko ne in ka faɗa da fassarar sa akwai waɗanda suka ce istisna'i ne muttasil ne ma'anar muttasil cewa al المستثنى من جنس المستثنى منه شنو دام muttasil shi abin da aka toge jinsinsa ɗaya daga abin da aka toge daga cikinsa kuma banda wannan abin ya shafe shi min dole sai ya shiga cikin umuminsa kafin a ce dama an cire shi to in aka ce lan yadurrukum illa adha ba za su cuce ku ba da komai sai musgunawa ina fassara wannan da wannan kalmar musguna saboda ana musguna ta baki ma'ana kalmomin baki cutarwar baki yanzu abu duka malamai ba saba suke yi ba akan abdurru ana nufin cuta ko ta jiki ko ta dukiya aza kuma ana nufin ta baki to ka dauki wannan ma'ana kenan ai lan yadurrukum illa darar adha ba za su cuce ku da komai ba sai cutarwa ta baki mun fahimci wannan idan istithna'i wanne iri ne muttasil idan kuma istisna'i ne mun kafe, abinda ake nufi shine lan yadurrukum illa adha ay lan yadurrukum walakin ku. ba za su taba jikinku da dukiyarku ba amma za su zage ku za su mutunci. sai ya zama cewa illa ma'anarta menene lakin wani kuma dama shine ɗabi'ar istisna idan ya zama menene mun munqati'an waɗanda dai suka san ka'idojin na hausa su fahimci abin da ake nufi a to me dalilin wannan kawo wannan zance a nan saboda asali in aka ce aziyya ita aziyya duk inda aka faɗe ta ba lalle ne ya zama ta shafi darar ba shi yasa malamai suka bambancewa tsakanin darar da kuma aziyya a cikin alkur'ani akwai wurare da Allah maɗauki ya ambaci aziyya din wadda bata kunshi darar ba kamar da yake cewa innal ladina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah innal ladina yu'dhuna Allah ashe iza'i tunda da baki ake yi ana wa Allah ko amma dangane da darar fa hmm? Allah madauki me Allah dangane da zarar ya kore babu mai taɓa zatin Allah ya cuce Allah maɗaukaki da wani abu amma kalmar baki akwai masu zagin Allah akwai masu yi masa shirka akwai masu cewa shi yana da ɗa duk wanda menene azan sannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi ya ibadi abin nan hadisi qudusi Allah madauki yana faɗi ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni ba ku isa ku iya cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni amma ya nasabta lafazin aza gare shi cewa yu'dhi ibn adam ngai dan adam yana cutar da ni cutarwa wata iri ce nan ta baki ce ba ta zaci a taba zatin Allah madaukaki ba Allah sa kun gane wannan don haka ashe kenan akwai babbanci tsakanin aziyya da kuma abdar don haka in mun dauki kowace ma istisna'in muttasil ne ko mun kafa duk abin da ma'anarsa cewa ba za su cutar da ku da jikinku da dukiyarku ba amma za su faɗi kalmar baki da za ta iya taɓa muku mutunci da izgilanci da makamancin wani to kun ga anan dole kai tambaya to wannan a wannan zamanin ake nufi in aka yi zancen zamani to dole ka takaita shi kan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a wancan lokaci shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu karfi akan Yahudawa da kuma bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi lokacin sahabbai suna da karfi lokacin khalifofi amma daga baya fa da irin zamanin da muke ciki yanzu ba mu ake cutarwa ba yanzu mu ake hada mu fada mu ake rikici dai iri iri gashi ne yanzu ana yi mu din ne aka rubuta kasashen mu ake yin abin da aka ga dama ta bangaren waɗannan guda biyu duk da cewa Allah madauki ya faɗa mana zancen cewa Allah ya buga wa Yahudawa a kaskanci wasu malamai suna faɗar cewa ai lafazin a siyakin ba iya Yahudawa ɗaya ba Allah madauki abin da ya faɗa siyakin ahalil kitabi ake ko ba haka ba walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhum almu'minun wa aktharuhum fasiqun lan yadurrukum illa adha ko wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsaru sai Allah ce duribat alaihim dhillatu aina ma tuqifu to wasu malamai suna cewa zilla ɗin nan ta shafi yahudawa ne ba nasara ba wasu malamai suka ce a babu dalilin bambancewar illa wasu za su ce in an hada da wasu ayoyin a wasu wuraren inda Allah madauki magana akan kan su yahudu da kaskancin da za su shiga da Allah madauki zai zuba musu kaskanci har zuwa tashin alkiyama to wannan zai ba mu damar mu fassara cewa abinda ake nufi a nan din yahudawa su kadai ba nasara ba sai ya zama cewa duribat alaihim Zillatu, dai ba suna cewa azilla da bambanci da azzullu azzullu shine kaskanci Azillatu kuma wulakanci to anan wanda aka faɗa shine azillatu da kasra na zalun kamar aljilsatu a larabci akwai jilsa akwai kuma jalsa in aka ce jalsa ismul marra ne ismul marra ai jalsatan wahidatan in kuma aka ce jilsa to ismul hay'a ne shi kuma yana bayanin wanne irin zama shine jilsa jilsatal asadi zama irin na misali zaki to jilsa zaka ce ba jalsa ba in kuma za a ce mun yi zama daya mun yi biyu to a zaman farko sai a ce jalsa aljalsa ula ba za a ce jilsa ba amma an ce jilsa to ana maganar hai'a ne to shi sa malamai sai suka ce zilla ma'anan ismul hai'a ne don haka wulakanci ake nufi ba iya zullun ba zullun akwai shi amma nan ana nufin musamman zulli na musamman wanda ana nufin wulakanci don haka za su iya zama da ɗaukaka ta zahiri da dukiya ta zahiri amma a zuci akwai wulakanci da kuma tsabar ruwa babu karamci a aikace babu karamci na zuci ba ko kun gano wannan wannan kuma shine abin da ake nufi da zilla wulaƙanci maimakon kawai kaskanci da cewa an fi su za su iya zuwa su fi ku an fahimci abin za su iya fi yanzu misali a halin da yake ciki yahudawa ne halin su yanzu kaskanci ko ɗaukaka hmm? a fili dai ɗaukaka su suka mallaki duniya mafi yawan tattalin arziki a hannunsu kuma ƙasashen duniya manya su ma a hannunsu abinda suke so shi suke musu suna zaman su ko ina ana kyamar su Allah mafi wannan shi ne dama wulaƙancin da za su samu har ƙiyama yana nan har waɗanda suka taimaka musu musamman nasara ko ƙasashen turai ko amerika da suka taimaka musu galibi sun taimaka musu ne don su rabu da sharrinsu su ma da ya dame su a ƙarni na goma sha bakwai sai da wajen ƙarni sha takwas sai da ƙasashen turai suka yi ta kuka da kansu tattalin arzikinsu ya lalace saboda duk ya tashi ya koma hannun yahudawa bankuna duk a hannunsu komai a hannunsu sai zama ba mai jin daɗi ban da su a wancan lokaci shine suka yi abin da suka yi aka kulla abin da aka kulla ya za a yi nema ma a kori waɗannan mutanen a rabu da su saboda cutarsu shi ya kawo tunanin a zo a samu falisdina a kwace musu kasarsu aka yi eh, belford accord na abin nan ittifaqin belford kamar da suke cewa aka zo aka kwace kasar falisdina aka wato dasa su a wannan wuri dan a rabu da su ne a turai ba dan ana son su ba duk wannan alama ce ta me ta wulaƙantar da Allah maɗauki ya sanya musu da kuma yadda ka san mujiya a cikin tsuntsaye haka suke su kuma a cikin ɗan adam da wahala ka samu dan adam ya ce yana son bai yahudi ko sai waɗanda suke yanzu ga suna suna cewa ba su ƙasar su daga cikin najeriya sun ce su addinin su yahudanci to in dai ba irin su irin su ba ba ka samu wanda za a ce yana sha'awar da yahudi ya ji yana son sa so na zuci har yana son ya zauna da shi zai taimaka masa da irin waɗannan abubuwa duk wannan yana nuna mana wannan wulaƙancin da Allah ke sa su ko da kuwa suna da buwaya ta hanyar karfin tattalin arziki da sauransu Allah san kun fahimci bambancin wancan da wannan to shine lukuma cikin littafi yana cewa wa inna ma ghayatu ma yasiluna ilayhi matukar abin da za su kai zuwa gare shi min al'adha na cutarwa shine adiyatul kalami mun gani yawa cutarwa ta baki allati la sabila ila salamati minha wanda dama ba ka da hanyar da za ka kubce daga irinta domin duk yadda kake da mutum duk yadda ka fi shi karfi to ba za ka iya hana shi surutu ba kuma musamman surutun da ba lalle ka ji ba zai kuya ya zage ka zai kuya ya addu'a zai kuya ya faɗi abubuwan da yake so hmm. to kaga wannan ba ka da hanyar da za ka kubuta daga a ce ba zai ce komai akan ka ba min kulli mu'ajin duk wani mai gaba da kai ba dama ka iya ka hana shi ya faɗi abin da yake so zai faɗi zai zage ka zai izgilanci din da kai za ka iya ɗaukar matakin kafi ƙarfinsa ka ce kai masa wani abu to ko bai iya dukan ka bai iya wato kona eh, ka ya cutar da kai ya kashe ka ba to amma dai da baki dai zai yi abin da zai to wannan shine abin da suke da shi kawai za su iya yi wa muminai falau qatalul mu'minina Allah buke ba mu labari wa in yuqatilukum al adbara ko to ita ce zai fassara ana falau qatalul na da a ce su ahlul kitabin nan za su yaƙi mu'mine al adbara da sun juya baya firaran saboda gudu domin ba masu ƙarfin su tsaya su yi tinkari abokin gaba bane wannan kuma yana cikin shi ma wulaƙancin da Allah ya sa a zukatansu da rashin da wato da rashin shaja'a shine abinda da malamai suke cewa akwai abubuwa biyu da ba za ka same su a gun mai hude ba da shaja'a da karamci shaja'a bil badani karamci kuma da zuciya me ma'ana karamci generosity kyauta san alheri ga wani ka ji yana sha'awar ya taimaka wa ɗan adam ya ji cewa wannan mutum ne ya kamata ya taimaka masa ba dai bai gode ba shi a duniya shi kadai shi ne mutum duk duniya saura an yi su ne domin su zama masu hidima a gare shi wannan ita ce aqidar hudu. haka yake kuma a rubuce a littafansa don haka kun ga mai irin wannan aqida ai ba zai samu karamci ba sannan kuma a ce ya fito ya yaƙi wani ya yi hasarar rayuwarsa abubuwan nan guda biyu ku duba ku ina so ku lura da abin sosai da hasarar rayuwa ai da hasarar dukiya su ne ginshikin tinkarar tabbatar da manufa Allah madauki duk inda zai mana maganar jihadi da abubuwa biyu yake magana bi anfusikum wa amwalikum wani gun bi amwalikum wa anfusikum ko da khitabi ko kuma da ghaiba ko ba haka bane to waɗannan abubuwan biyu babu su a tare da bai ba abin da yake tsoro a duniya irin ya mutu kaga kenan bi anfusikum babu ita ba abin da yake so ya tara ya kuma yi rowa irin dukiya kaga kenan bi amwalikum babu ita a gombe hudi to wannan bi anfusikum a cikin ta ake samun shaja'a ita kuma bi amwalikum a cikin ta ake samun mene karamci don haka da shaja'a da karamci babu su a gurin hudi. an fahimci wannan abu menene alamar wannan sun da Allah muke ba mu labari annan cewa lan abin nan walau walam cewa ba za su yaƙe ku ba menene farko ayat ina ne muke zance yanzu lawallawul adbara yau da za su yaƙe ku da sun juye baya saboda me saboda tsoro su sai dai su yaƙi by proxy kamar da ake cewa yauwa su ziga wasu su yaƙe masu suna nan zaman su lafiya yauwa a je a yi musu a tare musu a tare musu a tare musu ko su zalunci wani amma a fito fili ga wannan ga wannan babu abinda suka tsana irin a ce a yaƙi da za su mutu wannan kuma mun sha magana a kai yadda Allah maɗauki ya sanya wannan abu ya zama har malamai suna ambata cewa mu'ujiza ce ma ta alqur'ani cewa ba yahudi ba ya ya mutu wanda da yana so ya karyata alqur'ani ya kamata ya fito ya so ya mutu saboda ya ce Allah ya ce a qur'anin ku ba ma san mu mutu to gashi muna so mu mutu ba zai yiwu ba kuwa yahudi ba zai iya wannan abun a to shine nan yake faɗin cewa falau qatalul mu'minina da za su yaƙi mumine lawallawul adbara firara sun tastamiru azimatuhum sannan haka wato cin nasarar da ake a kansu da ruguje wasu haka tastamiru za ta ci gaba wa ya dumu dulluhum kuma kaskancinsu haka zai dawwama wala hum yunsaruna ba za su ba za a taimake su ba Allah ba zai taimaka musu ba fi waqtin min al-awqati a wani lokaci ɗaya daga cikin lokuta Allah ba zai taimaka musu ba malamai nan su ma suna faɗin irin wannan suna faɗa magana a nan suna cewa in an ce ba za a taimaka musu ba to abin da aka sani na jihadi shine jihadi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana duwalan ko me ma'ana kana duwalan cewa wata ran nasara ga musulmi wata ran kuma a ci nasara akan musulmi ko kuma waɗancan a ce ma'ana i a ci nasara akan musulmi malamai suna ta hafuzi wajen itilaki ana cewa musulmi su ci nasara in sun faɗi kuma a ce an ci nasara a kansu ma'ana ko da musulmi sun faɗi a wani yaƙi to ba saboda musulunci ne ya faɗi ba a jarabawa ce Allah ya musu don ya jarrabe su akan laifi da suka aikata su misali a yaƙoƙi da aka yi a badar an ci nasara ko a uhud me ya faru Hmm? an samu hasara amma ta mai jarabawa ce da Allah ya musulmi shi sa wasu malaman suna cewa in an kalli yakin Uhud ma ta wata fuskar shi ma cin nasara ne tunda dai ba a rusa daular musulunci ba ba a rusa manzo Allah ba a rusa Madina ba an kashe a wani adadi ne saboda kuma saban da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon wannan yaki wannan ku kyale shi ba zancen da yake amma dai asalin zancen da yake yi a nan shine wannan kaskanci zai dawwama akan waɗannan mutane sai ce wali hadha akhbara ta'ala annahu aqabahum bizillati Allah mu sai ba da labarin cewa ya yi musu uquba bizilla duribat alaihim zillatu an buga musu nan mun yi magana akan wannan me ake nufi da bugawa hmm? na yawwa lazimtawa an lazimta musu cewa siffa ce wamammiya tasu wulakanci har kiyama wulakantattu ne su ba su da izza ko ana ji ko misali ana ganin wani abu nasu sai dai a tsorace su saboda makircin su ba wai saboda suna da wani kwarjini a idan mutum ba a wannan kenan fi bawatinihim a zukatansu can a ciki wal maskana ala bawahirihim sannan kuma an buga musu talauci a zahiri talauci a zahiri ko da suna da dukiya to amma akwai talauci saboda babu karanci kun fahimci wannan abu kamar da muka yi magana da su sai ce fala yastaqirruna wala yatma'innuna haka ba sa samun tabbacin istiqrari istiqrari shine abin nan natsuwa tranquility shine istiqrari a samu kwanciyar hankali babu shi tare da su babu kuma nutsuwa a zukatansu a zahiri babu a batsini babu a ciki a tsorace suke da azabar Allah kullum za ta iya zuwa musu sannan kuma a waje kullum tsoro suke duniya za ta tashi ta yaƙe su saboda sun san ba san su ake ba ce yasa kullum makirce makirce a kulla daga sun ga wata ƙasa za ta tashi za a yi wani abu za a yi makircin da za a dan kwafe saboda su tunaninsu shine idan har aka samu wasu suna da ƙarfi to shikenan har abada ba za a samu wanda zai wato challenging ɗinsu ba ai kun fahimci abu ne kuma mu a aƙidar da muka yarda da ita Allah ne mai ba da wannan labari Allah mu ya ba mu labari duniya ba za ta tashi ba sai musulmi sun yaƙi Ko kowanne sababi ne su yanzu duk matakin da matakin da suke ɗauka duk inda wani karsashi na musulmi ya wani wuri to a je a dan kofe shi kasashe hmm, a lalata su tattalin arziki ya rubuce duk waɗannan dabarun sun daɗe suna yin su amma ku duba fa ku gani shi sa kullum malamai suke cewa wallahi ba mu da hanya ta cin nasara akan kowane abokin gaba irin riko da addinin musulunci yanzu duk irin wannan makircin da suke kullawa me yake faruwa akan wa muke ganin tasirin akan musulmi a matsayinsu na 'yan adam ba akan addinin musulunci ba addinin musulunci kullum ƙara shigarsa ake yi su abin da suke so shine addinin musulunci mai dakushe to shi da Allah ne ke gudanar da lamarinsa ba zai dakushe ba amma musulmi za su sha wahala saboda me saboda sun bar hanyar Allah sun karkace su din aqidar su ba mai kyau ba alaƙar su da Allah ta yi rauni to sai Allah madauke bari a ta jarraba su a ta dandana musu azaba har ran da za su dawo to idan ku akwai musulunci da yana nan ana karɓarsa to wata rana ku zai juyo kusa abin da ya dami waɗannan mutane har abubuwa suka canza a 'yan shekaru daga ashirin baya haka zuwa yanzu shine yadda suka ga musulunci yana shiga ƙasashen turai da amerika yadda kasan wutar daji haka musulunci yake yaduwa wannan ya haifar da tunanin ya za a yi maganin waɗannan abubuwan saboda in aka tafi musamman in kun lura da su ɗabi'ar turawa tsakanin da Allah za ka faɗi gaskiya sun fi mu baƙaƙen fata karɓar abu da sallama masa suna karɓar abu to da gaske za su yi shi ba sa yi da wasa ka duba tarihin waɗanda suka musulunta daga cikin turawa za ka yi mamakin yadda suka cimma abubuwa da yawa ne wani yanzu shekararsa goma sha uku sha hudu sha biyar da musulunta amma aka yi maka adadin littattafansa da ya rubuta a cikin musulunci har ya yi karatun da ya zama malami har ya rubuta littattafai amin mun taɓa ba da misali akan wannan gudu amma mu ba yanzu mu yanzu submission ɗin shi kansa musallama wa dokokin ai mana wa'azi gashi mun dade a musulunci a cikinsa aka haife mu a ce kaza ba kyau muna jin ba kyau ɗin kuma mu ji wa'azin kuma gobe mu ci gaba dai galibi tura ba haka suke ba gaskiya sun fi mu iltizami in suka musulunta to idan har wannan abun ya ci gaba a cikinsu akwai tsoron cewa hakika abubuwan ma za su koma wurinsu to wannan abun su suna karanta shi waɗanda ba sa son addinin musulunci don haka suke tsara waɗannan al'amura kuma suka samu hannaye daga cikinmu da suke ba da taimako akan irin waɗannan abubuwa musamman abubuwan tashin hankalin nan wallahi ba inda musulunci zai ci nasara sai a cikin kwanciyar hankali in ku aka ɗauki hanya ta ta da hankali da mai dinnan da sauransu da kashe-kashen mutane to baya za a ci tattalin arziki ya ci ba zaman lafiya babu musuluncin kuma a dakatar da karantar da shi haka ne ko ba haka ba amma idan a nutsuwa ne da kwanciyar hankali babu inda musulunci ba zai ci ba saboda ilmantarwa da karantarwa shi dan adam Allah ya sa tunaninsa akan fitira yake me fitira ainihin karkatar zuciya zuwa ga ta yadda da addini haka Allah ke sanya in dai an yi bayani na gaske ya zo zuciya za ga ɗan adam ya karba amma in aka ɗan adam ba wa'azi ba ilmantarwa to shikenan kuma sai ya sangarce sai ya sai ya lalace Allah tsari ku bar wannan gefe Allah ke ce illa bi hablin suna cikin wannan wulakanci sai da wata igiya ai ahdi asalin hablu igiya amma asalinta kafin a wa igiya sunan igiya sunan hablu a larabci alhablu bi ma'ana as-sabab sababi duk abinda yutawassalu bihi ila shay'in shi ake ce ma hablu da haka da hablu da sabab ma'ana su kisa igiyar da za a sa a ɗaura guga a jikinta a zira cikin rijiya a jawo ruwa sunanta sababi mun fahimci mu yau haka kuma duk abin da za ka samu wani abu ta hanyarsa igiyar ka ce zuwa ga wannan abu shine sababinka shine kuma hablunka an fahimci mu to nan hablun bal sun tattauna abu biyu ne tun da dama abu biyu ne Allah muke faɗa illa bi hablin min Allah sai da wata igiya ma'ana wani sababi daga Allah malamai suka tattauna akan me ake nufi shine alkawarin musulunci ma'ana a ƙarƙashin musulunci su yadda da cewa za su ba da jizya su yadda su zauna a ƙarƙashin musulmi wasu malaman anan sai suka kawo cewa istisna'in nan to mutasai ne ma'ana illa bi hablin suna cikin wulaƙanci da ƙasƙanci sai idan sun samu hablun wato wani sababi daga Allah sababi daga Allah shine su zama karkashin musulmi ya zama suna karkashin kafiran su kafiran amana ne to a nan, sai wannan ƙasƙancin ya gushe sai kuma su zauna cikin wani abu na izza wasu malaman haka suka faɗa a wa hablin minan nasi da kuma wata igiya ko wani sababi daga mutane shi kuma wannan suka ce ana nufin kabilu da wasu masu addinan su taimaka musu kamar irin yadda kiristoci suke taimaka ma yahudawa kuma janna abu yawwa wancan hablum minallahi ba ana nufin ko idan sun musulunta ba su yadda da hukuncin musulunci suna kafiran amana su ba da jizya shine hablum minallahi ma'ana ahdun minallahi da amana wancan kuma su zama wasu waɗanda ba musulmi ba su zo su rungume su su taimaka musu to a nan shi ma sa iya samun wannan ƙasƙancin ya gushe al tabari da shi da su ƙurtubi da makamantansu da wasu da yawa daga malamai suka ce wannan istithna'in a wannan wurin ba muttasil mun munqati ne suka ce siffa ce da wamammiya ga ahalin kitabi musamman yahudawa su zama cikin wulakanci da kaskanci har tashin alkiyama saboda wasu nasoshi don haka abinda ake nufi a nan suna cikin kaskanci suna cikin wannan duribat uh, alaihimu dhillatu wal maskanatu haka ne kuma abin nan duribat alaihimu dhillatu illa bi hablin min Allah wa hablin min nas suna cikin wannan karkashin kaskanci lakin sai dai za su samu kaza za su samu kaza amma ba dauki musu kaskanci zai ba kun ga bambancin wancan fasara ta farko da wannan ko ba gane ba yawwa an an dauki wannan istithna'i munqati ne sai mu fassara illa din da lakin ma'ana kaskanci yana nan siffa ce da'ima a gare su amma za su iya samun wani abu na me wato igiya ko sababi daga Allah ma'ana su samu su zama karkashin musulmi a ce suna ba da jizya sai su tabari suna cewa to ai shi ko shi wannan ai ba izza ba ce kaskanci yana nan tunda dai ana karkashin ba da jizya an fahimci wannan abu ko kuma ya zama wasu ne za su taimaka musu to in wasu ne za su taimaka musu ai kaskanci ne yasa aka taimaka musu kun an gogo wannan abu guda biyu yawa in ku aka ce istisna'i ne muttasil to ana nufin yurfa'u dhillatu biwujudi hablin min wa hablin minannas an gane yau wanda dai sun bari suka rajjaha ne wancan wannan su ibnu ashur su malam usaimin sun faɗi wannan cewa za a iya samun ɗaukewar abin nan ɗin idan aka samu waɗannan hanyoyi guda biyu wasu malaman ne sun farajjaha tafsirin su na can malaman baya ɗin su malam tabari in mun lura da cewa ayoyi da yawa Allah mulki na tabbatar mana kaskanci da wulakanci na yahudu don haka kaskancin da ake nufi ba kaskanci ne na makami na dukiya ba ba shi ake nufi wulakantuwa a idan duniya kuma da rashin kima a cikin addini a kuma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine ake nufi in ku haka ne to hatta shin alkiyama ai suna tare da wannan kuma sannan daga cikin abubuwan da suka nuna mana wannan fassara din Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ai وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru sai ce kuma me wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah da ka ashe alladhina kafaru ana nufin su suka kafirta da annabi Isa yahuda yahuda ala wajhi alkhusus don haka ashe kenan suna nan an rinjayesu su ila sannan kuma Allah madaki ya faɗa ya ayyuha alladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn maryama lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu min zahir kaga kenan ashe an dai fi karfin su akwai lokacin da har tashin alkiyama akwai wasu a saman su da ka waɗannan ayoyin su malamai suka duba suka ce wancan zillun da kaskancin da wamamme ne ko da a zahiri suna da dukiya suna da makami wannan ba shine yake ɗauke musu a kaskanci ba ba sani ko an fahimci ba to mu je ne sai ke cewa ina ne من الله وأبل من Yahudu illa يكون اليهود إلا Yahuda ba za su zama ba sai يكركشن hukunce hukuncen musulmi wa ahdihim da alƙawarinsu tu'khadhu minhum aljizyatu za a karbi jizya daga wurin su wa yustazallu kuma kaskantar da su kun gare kaskanci yana nan shi ma malam kun ga ya fi wata fasara kenan ta magabata can baya su su tsabari au tahta ahkamin nasara ko su zama karkashin hukunce hukuncen kiristoci irin yadda suke yanzu ba kaskancin ne zai sa su amerika su za su kare su ba idan da za a bar su su kadai kun san wani abin mamaki malamai suna faɗar a census da ake ta yi shekaru da yawa ƙasar da Allah ya jarrabe ta da uku da ƙarancin haihuwa a duniya ba irin Isra'ila suna da ƙarancin haihuwa kuma sai Allah ya sanya falisina da ake gane musu azaba su kuma Allah ya ɗora yawan haihuwa cikinsu su kuma nan ba sa yawan haihuwa adadin su gaba ɗaya a yan shekarun ba da ake lissafin na karshe karshe za a ce ba su wuce mutum a ce miliyan gaba daya a duniya ba duk duniya ba yahudin duniya a ce miliyan goma sha uku miliyan shida suna amerika wajen shida ko bakwai suna nan inda ake ce mai isra'ila wasu kuma sun barbazo haka wasu a europe da yan wasu kasashe kaɗan kaɗan in ka tattaro su lokaci guda gaba ɗaya ka ga kenan ka da ina da wace jiya hmm? da wace jiya? kano shiga wasu sun fi ƙarfin su min haithul adad yau wannan misali to ko shi wannan yana nuna me hmm? idan Allah ya biyo kowace al'umma damar haihuwa da haɓaka amma su waɗannan ba haihuwa da yawa ga tsoro duk inda za su je wata ƙasa sai an tabbatar an yi tawayoyi to a tabbatar da aminci babu mai taba su da sauransu wannan buwaya ce da kwarjini ko ko wulakanci ne wulakanci tsoron su da za a yi saboda manya da suka kare su shi ne kawai dalili amma ba haka ba babu zancen kwarjini to kuma haka suke saboda me wanda ya al'adarsu su shine kashe annabawa Allah ya aiko annabi ya karyata shi kuma Allah ya bashi a duniya in ba a halaka shi halakawa irin ta adawa da samudawa ba ai Allah kalla dai ya ga irin waɗannan abubuwan hatta shi alkiyama yawa to shine abu to shine suke cewa ah, fala yakunu yawa abu tahta ahkamin nasara sai ce wa qad ba'u inda Allah madauki ce wa ba'u bi ghadabin min Allah ko wa qad ba'u ma'a zalika bi ghadabin min Allah tare da haka suna karkashin fushin Allah to wannan gurin yana cikin dalilan da waɗanda suka ce a ahalul kitabi a wannan siyaƙin masu ƙasƙanci ana nufin yahudu saboda ba'u bi ghadabin min Allah dama su ne almaghdubu alaihim da fassarar da aka sani ingantacciya ko cewa almaghdubu alaihim su ne yahudawa abdalluna kuma su ne wa nasara ana kiran yahudawa al-maghdubu alaihim saboda cikin alqur'ani akwai wurare da yawa da Allah madauke labarin cewa yayi fushi da su ko ba haka bane to wannan fushin sifa ce ita ma tare da su lazima har tashin kiyama domin halin da suke kai an bafi abu to wa hadha a'zamu al-uqubat wannan fushin ko daga Allah shine mafi girman uquba ma dan uqubar a kashe su uqubar a kaskanta su duk karama ce in ka hada ta da ko ka kwatanta ta da ukubar fushi daga Allah yanzu da Allah ya barka a talauci da Allah ya ce ina fushi da kai wanne zaka zaba na wanda talauci yawa talauci iya kasa nan duniya eh in ka zama mai da'a kai kuma Allah madauki bai fushi da kai ba sai a tafi lahira kuma sai aljanna can kuma rayuwa ce ta har abada su kuma wannan Allah ya fushi da mutum to Allah baya ɗauke fushinsa akan wanda duk ya gaya mana ya fushi da shi kamar yadda baya ɗaukewa yardarsa in yace ya yarda da mutum duk qur'ani saboda me Allah subhanahu wataala labari yake ba mu a cikin alqur'ani in yace yayi fushi da wani to ko dai kaga in shakhsi ne wannan mutumin to sifa ce lazima lahu in aiki ne kuma to siffa ce ga wanda ya siffanci da wannan aiki, ko wanda ya kashe wani ko wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima kuma wannan sifa ce ta aiki daga duk wanda ya kashe wani dan uwa ya kashe mumini to Allah zai fushi da shi in ya tuba za a iya gafarta masa amma in aka ce wani ana fushi da shi a siffarsa a matsayinsa na wani to ba a ɗauke wannan fushi kamar yadda ya faɗa dangane da ba sai ran da mutum ya bar wannan ita ma aikin yahudancin ya tuba gaba ɗaya zama ba yahuda bane to ya fita daga wannan sifa an fahimci wannan abu hakanan yarda in Allah ya ce ya yarda da mutum to har abada bai ɗauke wannan yardar ba tunda da yana nan a cikin alkur'ani Allah mulki ya gaya mana ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa to babu wata rana da Allah zai fasa wannan yardar sai dai idan qur'ani baya aiki kuma sun Qur'ani baya aiki har kiyama Qur'ani yana nan yana aiki don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bata lokacin sai yana cewa sahabbai nan sun yi kaza sun yi kaza Allah ya mana ya yarda da su bata bakinka kake yau hukunci ne kuma na wanda ya san me zai faru gobe mun sha magana ne akan wannan yau to mu je sai ce wa hadha a'zamu al-uqubati wa sababu alladhi awsalahum ila hadhihi al-hali sababin da ya kai su zuwa ga wannan hali ذكره الله بقوله Allah ya faɗa. me ya laifin su me yasa aka yi musu irin wannan ukuba zalika ai hadhihi al-uquba ko tilka al-uquba ko wannan hali yau wannan hali da suka shiga bi annahum ai bi sababi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah sun kasance suna ƙaryata ayoyin Allah suna ƙaryata ayoyin Allah al suna ƙaryata ayoyin Allah al kawo musu mu'jiza ba su yadda ba a kawo musu abin da ya shafi Allah madauki ya faɗa wanda wannan shi sinin suka fi karyatawa ayoyin Allah almatnu shar'iyya domin suna da jinsin ayoyi na abin da ya shafi ayoyi kauniya da ya shafi mu'ujizozi suna da annabawa a da da su ma suna da mu'ujizozi don haka ba su da matsala sosai wajen karyata mu'ujiza amma suna da matsala wajen karyata mai ayoyin Allah shar'iyya waɗanda za a ce ku yi kaza ku bar kaza sun ki karɓar abin da manzanni suka zo musu da shi kamar musamman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allati anzala Allahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa almujibati lil yaqini wal iman waɗannan ayoyi da suke sabbaba suke zama su wajabtawa mutum ya samu yaqini kuma ya samu imani fa kafaru biha sai suka kafirce da waɗannan ayoyi bagyan wa inada dan zaluncin su da kuma kangarewa wa yaqtuluna al-anbiya kuma suna kashe annabawa bi ghairi haqqi wannan sababi na nawa kenan na biyu sababin farko suna karyata ayoyi karyata aya ko aya ɗaya ce ba ayoyi ba in mutum ya karyata aya Allah guda ɗaya ya kafirka to sannan kuma suna kashe annabawa nan ويقتلون الأنبياء سورة البقرة ويقتلون, النبيين بغير الحق نكم نعم، بغير حق نما ما لم يبسوا جالي بسوا كاسن دي أبن سجنيون إلي سيأتيتو مي سببي مي سا أتن أكسي بغير الحق نكم نعم، أكسي بغير حق 嗯。Hmm? suna cewa alhaqqu asalin alhaqqu dama Allah kenan da addinin Allah da gaskiya abinda ake nufi a can baya wa yaqtuluna an-nabiyyina bi al-haqqi kamar da zuwa suratul baqara suna kashe annabawa ta hanyar hujjar ƙarya sai su kirkiri ƙarya su ɗora masa laifi kamar da suke wa annabi isa alaihi salatu wasalam suka tuhume shi da cewa matsafi ne aka kafa hujjoji da shaidu na ƙarya to wannan shine bi ghairil haqqin ana nufin zuran wa buhtani an abin wannan kuma bi ghairi haqqin ba tare da alifin da lam ba malamai suka ce ana nufin ba tare da dalili ba ba tare da sababi da ya cancanci i a iya yin haka din ba ba tare da haƙƙi ba wani dama muna faɗa ko a Hausa an yi abu ba tare da haƙƙi ba kuga can an yi bil batili ba na bi ashuhudil muzawwara nan kuma ana nufin ba tare da cancanta ba to a nan din muka fasara wannan ta wannan guri tambayar da malamai suka yi wannan ayar tana da mafhumi hmm? me ma'ana mafhumi mana za a iya fahimtar mafhumin mukhalafa kenan zai yiwu a kashe annabi bi haƙƙin hmm? yau don haka malamai suka ce wannan bi gairi haƙƙin nan asalin da lil idahi wal kashfi yau ma asali an kawo ne dan ai bayani kamar yadda Allah madauki ke cewa ne ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum lima yuhyikum ne shi ma ba shi da mafhumi in baka cewa eh, ba za ku amsa ba illa idza lima yuhyikum ne in ya zama li sababin da za a je a mutu to ba za ka je ba duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ka zuwa ga wani abu wajibi ka amsa kun ga wannan la mafhuma la ma'ana lil idahi wal kashfi walaysa walaysa laha mafhum bi ma'ana in aka samu akasin wannan halin abin zai ba ko kun gane me nake nufi dan haka babu wani hali da za a ce ya halatta a kashe annabi ba a kashe annabi kisan annabi kafirci ne an ban ji abu yau a an nuna lokaci yayi za a ƙara sawa yau sai sai wa ya kutulu da a dubai da haƙin ai yi ƙabilu na ambiya allahi alladina a yi nuna ilayhim a abama ihsani bi a sharri muƙabalati lalle ko an yi rashin kyauta suna fuskantar annabawan allah waɗanda suke kyautata musu mafi kyawun kyautatawa mafi girman kyautatawa su kuma sai su fuskance su su saka musu bi a sharri mu'amalatin da fuskanta wanda take ta sharri yanzu Allah a cikin jinsin dan adam baki daya wane ne ya kai annabi rahama da tausayi ga al'umma Kuma fahimci zance na annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin umumin annabi duk annabawan Allah dukkan su masu tausayi ne da rahama kuma masu kyautata wa mutane ne shi ko dama da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawan ai shine yafi su hmm. ai a sai kun gane bambancin annabi da annabi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce wani annabi ne to wancan ne nake nufi yau duk annabi da zai zo daga Allah za ku gan shi mai kyautata wa mutane ne kuma mai san alheri gare su yaya an zo muku da hanyar shiga aljanna an zo muku da shari'a mai sauki an zo muku da abin da zai taimaka muku rayuwar ku ce daɗi amma sai ku juya maimakon ku karɓa aka kafirta da ayoyin da annabin ya zo da su shi annabin aka yi ƙoƙarin a kashe shi an kashe wasu ma wannan yanzu an fuskanci annabin da kyautatawa irin wanda ya zo da ita ko ko an fuskance shi ne da munanawa sabanin kyautatawar da ya zo da ita an fahimci abu to wannan shine laifin su فهل بعد هذه الجراعة والجناية شيء أعظم منها yanzu bayan wannan kangarewar jara'a shine tsaurin ido yau tsaurin ido ba jin nauyin kowa ka rufe fuska ka kyafe kyafe ka yi abin bai kamata ba shine ake nufi da jara'a to bayan wannan jara'a da jinaya da wannan crime din da wannan laifin akwai wani abu shine shay'un a'zamu minha da yafi wannan a ce an karyata annabi an kuma kashe shi akwai wani laifi da aka yi da ya kai wannan girma babu sai ce wa zalika kulluhu wannan gabaki ɗayansa bi sababi isyanihim saboda saban da suke yi ai da ma sai zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya'a ghairi haqqi sai kuma sai zalika bima asaw wa kanu ya'tadu sai ya sake nanata ta'lilin sababin shi yasa malamai har suke cewa daga cikin fa'idojin zan fa'idanta da wannan uh, aya shine ashe ayyukan Allah mu'allalatun ayyukan Allah suna da sababi ko wannan shine ra'ayi mai kyau ba dan mu'tazila sun tafi zuwa gare shi ba a'a saboda dama ya dace da nassi yahuda uh, mu'tazilawa suna cewa af'alullahi mu'allala asha'ira su ne suka ce af'alullahi ghairu mu'allala aikin Allah yana yi ne kawai ba zancen wani sababi shi ba wata hikima kawai zai iya yin komai su sun kalli inna Allah ala kulli shay'in qadir sai suka ce komai zai iya ai mun sha ba misali dai wannan mun sha ba da misali kuma suke cewa wai ran kiyama Allah madaukaki zai iya in an yi hukunci an yi hisabi in aljanna su shiga aljanna sai ya ce kai ku zo ma dai ku je ku shiga wuta an fasa wai zai iya haka in maganar iyawa ne dama ba shi ake zance ba amma in an yi aka ba hikima kuma akwai saba alƙawarin da yayi cewa wanda yayi kirki za a sa shi aljanna wanda kuma yayi barna za a ba shi sakamakon mulki wannan aqidar ahlus sunna tsakiya take dangane da wannan matsala don haka zalika da ya faɗa kullu bi sababi isyanin saboda saban su wa'ti da'im da kuma wato keta haddin su fa huwa alladhi jarra'ahum ala al-kufri billah wannan abin nasu da saban Allah da zaluncin nan shine ya sanya musu suka yi kefe kefe suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wa qatl anbiya'i suka <coughs> kafirce wa ayoyin Allah kuma suka kashe annabawan Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> to saboda lokaci yayi sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala darasin mun gaba sai mu tashi akan <coughs> laisu sawa'a ko kamar da su ne ayoyin suke bin wannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara <clears throat> mana ilimi ilimi mai amfani Allah kuma ya tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bueno, me. Oh, por tu comité. beratus ribu, mungkin kerja.